بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu na ishiriniya na alfazazi a yau insha Allah za mu yi darasi na goma sha bakwai kuma za mu tashi hanatu ala abdadihi aryahiyatun wa nafsun bi af'alil jamili sakhiyatun فآياته في كل وجه سنية جواب بصوت مفسه وتحية sahihin صحيح اللفظ لا يتلجلجه آه حنته أريحية alheri nishadin da yake da shi wajen kyauta da alheri hanatu ya tausasa shi ala abdadihi akan makiyansa wato kyautan da yake musu din har ya sa zama mai taushi a wajen makiyansa ma'ana saboda alherin da manzon Allah sassama yake yi har kama yana ɗan tausayin abokanin gaban sama in yana musu kyauta su ma kuma suna saurara masa wani lokacin saboda wannan manzon Allah sassama ko bai san ka ba ko daga ina ka faɗo kuma kai ba musulmi bane idan ka zo ka tambaye shi kyauta sai baka in ka ga dama ka musulunta daga baya in ma ka tafi dai shi ya riga maka me ya maka alheri to kaga irin wannan shi yake nuna matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har abokanin gabansa ma yana musu alheri sai ce wa nafsun da kuma rai sakhiyatun mai kyauta bi af'alil jamili da ayyuka masu kyau Allah sai sama mutum ne mai kyauta mutum ne mai alheri ransa yana son yi wa mutum alheri ko da wani irin mutum ne yakan ba wasu kyauta wayanda ba mutanen kirki ba sai na umar wata ya ce ya ta za ka ba wa nan alheri alhalin mutanen banza ne sai ce aradu an yi bakhiluni wala jiduni bakhilan suna son in ban basu su wasu ce ni marwaci ne ni ko ba za same ni marwaci ba sadaka ba kyauta ko alheri ba dole sai mutanen kirki kila wani mutum manzan ma ka ba shi ya dawo mutumin kirki da sababin mai wannan sai ka samu damar yi masa nasiha da kusanto da shi sai ka gyara shi da sababin alherin da kake masa sa maza sama da ya ba wani garken dabbobi ba musulunta yi ba ai ba ba musulmi bane zai ce ba shi kyauta ce je ka bayan dutsen na akwai garken dabbobi ya je ya karba ya kora su gaba daya ya musulunta kuma ya je yana kiran mutanensa ya qaumi aslimu fa inna muhammadan yudi ata amma ya khafu alfaqa faqr musulunta kawai muhammad yana yana kyauta ba tsoron talauci ta kaga wannan ai hanya ce ta da'awa yace fa ayatuhu mu'jizojinsa saniyatun madaukaka ne fi kulli wacin a kowace fiska dukkan mu'jizojin manzo Allah sama maɗaukaka ne saniyatun ma'anan sarafiyatun ma kuzi ne mina sana'i a sanau shine ɗaukaka a sana kuma haske a sana haske jawabin jawabi ne wato manzo sama yana da jawabi bi sautin da sauti mufihin mai fasaha idan an ce fasaha shine amfani da lafuza wanda suke masu kyau masu daɗin ji kuma wanda ma'anansu a bayyane yake shine ma'anan fasaha duk wanda in yana magana ana ganewa dalla dalla to yana da me yana da fasahar magana kenan shine suka ce alkalamul fasihi ma kana wadihal ma'ana sahla labzi as-sabki magana mai fasaha shine wanda ma'anansa a bayyane kuma lafuzan nasa masu saukin fada kuma mai kikkiawan kira saboda haka mai fasaha sai ya zaɓo lafuza yake amfani da su a maganansa wannan kuma ba shine balaga ba balaga kuma bayan ka samo wannan lafuzan to sai ka yi maganan kuma a inda ya dace ka yi ta shine mutabaqatul kalami li hal maganan ka ta dace inda ka yi ta nan ne dace ka yi ta komin lafuzanka lafuzan ka da in ka je ka yi maganar ba inda ya dace ka yi ta ba to baka da balaga kenan so da haka sai ka je ka yi a inda ya dace idan an ce ka zo ka yi jawabi to sai ka lura wani irin jawabi ne dace da wannan wajen to idan ka irin wannan maganan to kana da balaga kenan amma in ka je ka ɗauko wasu maganganu daban kana ta yi abinda bai ba shi ya kamata a faɗa a wurin ba to baka da balagan magana wannan dole malamai masu wa'azi masu da'awa su kula da irin waɗannan ko ba baka topic ba an ce yi magana anan kai nasiha to ka ga me ya dace ka faɗa ka faɗa a wajen sai ce wa tahiyyatun da kuma gaisuwa binutkin wato da firici sahihin lafzi wanda yake mai ingantaccen lafazi la ya talajlaju wanda baya gura-gura wato baya i'ina idan zo gaisuwa dai gaishe ka da lafazi ingantacce wanda babu i'ina wato ainihin a cikinsa in mun ce gaisuwa zai iya ɗaukan sallama da daɗi akan sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sannan kuwa za ka iya karawa da ahlan wa sahlan wa marhaban bikum da makamancin wannan kamar yadda da hausa in kai sallama kuma za ka ce ina gajiya lafiya kun tashi lafiya barkan ku dai kai sannu da zuwa waye waye da sauransu to kaga duka wannan yana cikin tahiyya din ko tahiyya din wato gaisuwan kenan to manzo su ma mai fasaha ne yana baka amsa yana baka da sauti mai fasaha haka nan gaisuwansa kuma lafuza ne wanda suke ingantattu wanda babu i'ina a ciki به منها التوفيق كل موفق ودان بدين الحق كل محقق رسول كمثل الوالد المترفق جدير بكل المده من كل منطق فمقداره أعلى ومرآه أبحج به منها التوفيق كل موفق به ده سبب من ذا الله عليه وسلم منها أكباوة كل موفق دكا أبن داتر والتوفيق داتيوه wato duk wanda kaga ya dace sai ya samu wannan dace wanda sababin manzon Allah sallallahu alaihi don ba da za ka dace sai abun ka ya daidai da shari'a sai ya daidai da abun da Allah yake so to manzon Allah sama shi ya tsora ka akan wannan ka ko in kaga ka dace dai ka dace da sababin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam domin sai ka bi sa ne kafin ka dace yace kullu muhaqqiqi wa dana bi dinil haqqi kullu muhaqqiqi sai ka ce wa kullu muhaqqiqi kuma kowane mutumin da yake addini na haƙiƙa dana ya yi addini ne bidinin haƙƙi da addini na gaskiya da dacewa da, sababin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan bihi din nan yana nan kaman ka ce bihi dana bidinil kullum kullu muhaqqiqi bihi da shi ne kullu muhaqqiqi dukkan mai tabbatar da addini na gaskiya dana bidinil ya yayi addini da addini na gaskiya asalin dana shine yin biyayya din wato ya bi addini na gaskiya manzala ba shi ya zo da musuluncin bai ce inna dina inna lahi al-islam mun shi aka saukarwa al-yawma akamaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islama dinan da haka sai ka bi shiriyar da manzala ta sama ya zo da ita sannan ka zama kana kan addini na na gaskiya kenan duk wanda bai yi imani da manzala ta sama ba ko da yana wani addini daban ba addini na gaskiya yake yi ba kuma in ya mutu zai shiga wutar jahannama ne kamar yadda ya zo a hadisi wallahu wallahi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lan yu'min billazi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar duk wanda ya mutu bai imani da manzala sa sama ba in dai yana da labarin sa to in ya mutu ya mutu dan wuta ne ko da ko yana wani addinin ba na daban wato ba musulunci ba yace rasulun manzala sama manzo ne kamisil walidin mutaraffiqi kamar misalin mahaifi almutarafiki mai tausasawa wato yadda yake tausayin al'ummarsa kamar yadda mahaifi mai tausayi yake tausasawa yayansa shi yasa ubangiji ta ala ya ce ja kuma rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikun bil mu'minina ra'ufur rahim duk abin da zai matsa muku to baya son sa duk abin da zai dame ku to maza sama baya son wannan abun sannan kuma shi mai tausayi ne mai jinƙai ne a gare ku yana tausaya muku sallallahu alaihi wasallam shi yasa ya zo da suwa ummati ummati yake faɗa al'umma ta al'umma ta damuwansa kada al'umma sa su halaka jadirun bi kulli madhi min kulli mantiqin jadirun macancanci ne wato haƙiƙun ya cancanta bi kulli madhi da dukkan yabo min kulli mantiqin daga kowane firici wato duk wani yabo ne ba ka wuce gona da iri ba to manzo ya cancanci wannan yabon amma kar ka siffanta shi da siffofin ubangiji subhanahu wataala don ya ce la tuduruni kama atratin nasara almasih ibn maryam kar ku wuce gona da iri wajen yabona kamar yanda masihu abin nasara suka wuce gona da iri gona da iri wajen yabon annabi isa alayhi salatu wassalam manzo sama bai yadda kamar sa haka ba yace inna ma ana abdun faqulu abdullahi wa rasuli wa rasuluhu amma in dai daidai gaskiya zaka faɗa to manzo sama ya ya cancanci wannan saboda babu wani mutum a duniya yau da yake da kamala irin ta manzo Allah babu shi ko guda ɗaya shi sa sami sabi ya ce kulikta mubarra'an min kulli aibin ka annaka qad khuliqta kama tasha'u wa ajmala minka lam tara qaddu wa afdala minka lan talida an nisa. sadaka a halittansa an halitte shi kamar ma shi ya tsara yadda za a halitte shi babu aibi a sa kuma babu wani mai daraja da mace ta haifa ko za ta haifa nan gaba irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa miqdaruhu darajojin manzo Allah sama a'la su suka fi daukaka akan darajan kowa akan darajan kowane mutum wa mar'ahu fiskan sa kuma abhaju ita tafi kyau akan kowace fiska ba wani mutum mai kyau irin sa yasa abun farin ciki ya same shi sai ta yi haske kaman rana ko kaman dare dan watan abin nan kaman wata dan dare goma sha hudu so manzo Allah sama Allah ya masa kyau يتي فديناه بالأرواح لو كان يفتدى فكل به بعد الضلال قد اهتدى تمسك قبل الوحي بالحق واقتدى جنا في الصبا زحر النبوة والهدى فما زال في أخلاقه يتعرج فديناه ممن شيش بالأرواح درايكا ولو كان يفتدى دا ذا أبن شيش وتبالاربي إذ روحي na ba da raina fansan ka wato in dai akwai wani abu da zai same ka na matsala to ya same ni a maimakon ka kaga ƙarshen soyayya kenan da ka mutu gara ni na mutu da ka ji ciwo gara na ji ciwo da ka ji yunwa gara na ji yunwa da ka halaka gara na halaka ƙarshen soyayya kenan yace to da za a fanshe shi a ce wani abu zai same shi in ka ba da ranka abun bai zai same shi ba yace da mun fanshe shi da rayukan mu gaba daya sallallahu alaihi wasallam fakun hmm? fakun ne ko fakullun fakullun bihi ba'da dhalali qadita da fakullun kowanne daga cikin mutane qadita da hakika ya shirye bihi da sababin manzala ta sama ba'da dhalali bayan da yana cikin bata wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha kuna kan gaba na wuta tsamar da ku laqad manna Allahu ala almu'minina idh ba'atha fihim rasulun rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين kuna cikin bata da Allah ta'ala ya aiko muku da manzala sa sama wata baiwa ne Allah ya yi mana so da haka kenan duk wanda kaga ya shirya ya shirya ne da sababin me manzala sa sama wa innaka latadi ila siratin mustaqim ila siratin mustaqim fa kullun kowanne wato kowa daga cikin mutane wannan tanwini tanwinul iwab kenan ko tanwinul uwazi anil ismi tanwi ne na maimakon a kawo suna maimakon a ce fa kullu insanin bihi ba'da zalali kadita da sai aka ce fa kullun kowane mutum kowannin, kowannen su ko kowannen ku ya shirya ne da sababin manzo Allah ta sama ba don zuwa manzo Allah ta da ya bata tamassak kai riko oh tamassaka ne ko tamassaka yayi riko manzon Allah ta sama ya yi riko ƙablil wahayi tun kafin wahayi bil da gaskiya wakta da kuma ya yi koyi da kakansa annabi Ibrahim. Wato kafin ma wahayi ya zo masa shi yana nan akan gaskiya shi yasa ba a samu ya bauta gumaka ba ba a samu ya sha giya ba ko ya wasu abubuwa irin na jahiliya ba sam mutum ne amintacce mutum ne mai gaskiya baya ƙarya shi yasa lokacin da aka zo tsora hajarul aswad ai sun yi ta rikici kwana uku haka ce sauni ya ce ta ku bari duk wanda ya fara shigowa masallaci mana hukunci sai manzo Allah sallama sai fara shigowa Ina shigowa sai suka ce to kun yadda da ya muku hukunci sai suka ce haza aminun haza aminun wannan amincece ne wannan amincece ne kaga tun kafin ya zama annabi a lokacin yana shekara talatin da biyar sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zama annabin ya kira danginsa gaba ɗaya dutsen safa ya ce da zan ce muku akwai abokanin gaba sun haɗa runduna na yaƙi a nan bana za su kawo muku hari za ku yadda suka ce wallahi za mu yadda don ba mu taɓa jarraba ka da ƙarya ba ma jarrabna alaikal kaziba ba ba mu taɓa jin kai ƙarya ba za mu yadda sannan ya isar musu da saƙon musulunci sau da haka kenan tuntuni yana riƙe da gaskiya kafin ma ya zama ya zama annabi kiyayewa ne na ubangiji subhanahu wata'ala sannan da kuma yana koyi da magabatansa shine annabi ibrahim a lokaci yana zuwa kogon hira ya je bauta Allah ta'ala a bisa addinin annabi Ibrahim ba wai shirka da guma Allah yake bauta a bisa addinin annabi Ibrahim to kaga shi tuntun yana koyi da iyayensa ne annabawa yace jana ya ɗashi ya dashi zaharan nubuwati fure na annabta wal huda da shari'a fisfi ba, tun yana yaro fisfa a cikin yarintansa jana ya ɗasa wato ya ciro asalin jana kaman ɗan itace ne goba haka gaje ɗan itatuwa a jikin itacen kana cira ko ayaba ko wani abu makamancin wannan to ma'ana dai shi tun yana yaro ma akwai haske na annabta da shirya a tare da shi shi yasa shi kansa Abdul Muttalib kakansa yace wannan yaron nawa wani sha'ani babba zai kasance tare da shi ya ga alama to tunda ya ambace shi Muhammadan yace ya ambace shi Muhammadun wato muhammadun wanda ake kai kololuwa wajen yabonsa ya ce ya haka ne don ya zama abun yabo a cikin al'umma Wai ce yana tamanin wani sha'ani babba zai kasance tare da shi so da haka tun ma yana yaro kafin ma ya zama wani abu to ai akwai alaman shirya tare da shi har ya zama matashi lokacin da khadija ta yi mu'amala da shi na kasuwanci ai lokacin bai zama annabi ba to amma in rana ta rana kuma girgije ne hadiri ne ko gajimare suke masa inuwa gajimaren yana tafiya duk inda yake mai inda yake tafiya kaga wannan alaman zai zama mai zai zama wani abu ne nan gaba yaje kuma aka yi kasuwanci mai albarka sallallahu alaihi wasallam ma zala bai gushe ba ya ta'arraju yana kanshi fi khalaqi a cikin ɗabi'unsa ɗabi'unsa masu kyau ne ya ta'arraju yana kanshi yana tashin kanshi duk ɗabi'unsa mai gaskiya ne mai amana ne mai cika alƙawari ne mai kaza ne mai kyauta ne duk abin da zaka faɗa mai amana ne maza su ma ya siffantu da wannan tun kafin ya zama annabi kuma haka bayan ya zama annabi ubangiji ta ala ya ce wa innaka da ala khuluqin azim kana bisa ɗabi'u wanda suke wato manya manya mu tsaya nan ne mu taɓa yin shafi ɗaya ba muka tsaya kuma ta bari mu tsaya ɗin ko na taɓa bari mu tsaya da mun tashi shafi uku za mu yi kenan Eh, mutanen yola sun sun nuna min agogo so ina ga zamu tsaya anan wa sallallahu wa Wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh